aikin mu gyaran waya mu sai da bata kula ce zuba fa da ekran da mikro tun yaushe ki fara wanga aiki yanzu ya kai kenza kawai ra'ayi ne ne lokacin nan ina sayan ƙananan wayoyi ne sai in tai daji in saida yanzu da naga kasuwan nan bata nan gai ina zuwa dai wurin ga dai ina ra'ayi abin ya burge ni shine ne shiga cikin shi akwai patron ina wanne ya koya mini ni abin da ya sa ma nake ra'ayin jara ko aikin maza tsohona an sayan kwambatin ne yana ɗoka na kan keken shi muna zuwa wajen aiki ina mika mai birgi ina sa naka cikin buruyet in mika mai tsohon mu bai koya muna ragganci ba Gama wata nawa ko shekara nawa ki kisa sai suke iya aiki ba shekare ba kin sa abin da mutum ya ra'ayi kala yi in ka sa kanka kala iya yi. shi Gama kina samun gyaran sabula nawa? Alhamdulillah daidai ruwa daidai tsaki. Ina samun canza mikro, ina samun canza baf da ekran da 'yan kananan kananan ga avan ina iya sauka har da kantimil amma yanzu kin san ka sosai a hankali cikin na samu ban sabo ba ina sauka da 20 wata ran Cikin aikin gida yake yi. wani irin matsala kake fuskanta ba matsala da ba na gani nan musamman ma da nake mace nake gyara ba abin da ba a gaya man nan ga matsala kamar a ka kayan sata in siye ko in gyara ban fara samu wannan matsala ba wanga aiki da yake kamar baki samu matsala ba da maza gidan kudin da kin san wanga aiki na maza ne ba na mata ba ban samu wata matsala ba a lokacin da na fara dai tsoho na ya rasu mamata akwai tun dai ina koyo ita ma gaba na kuɗin mota in shigo in zo nan garin abubuwan da bukatoci na dukan shi a kan shi nake ina da ɗaya biyu guda na cesium yake guda na suyo duk cikin su nake nan ga gefen su ina ekol eh, ba na biya ne suke yi ba kayan rantare komi dai ni ke musu a musamman da zancen da nake miki a lokacin da na shiga wannan ban da arme har yanzu amma a van na zauna da mishi aikin ga da kike gani sai da sai da gyara kaka ne ki samu kayan aikin tashin farko patron ina ya bani kaya ya ce tabulluka ya bani ya ce mana in zama da baya ina da petit frère ina porter da ce ni ya lissa a san kantin ya bani ya ce in sai